Birmiya da zango a jamhuriyar Nijar inda fadar firaministan ƙasar wato ta ƙaddamar da wani ran gadin faɗakar da al'umma kan yanayin da ma'adanan ƙasar ke ciki da ma tasirinsu ga rayuwar jama'a a daidai lokacin da ake cece kuce kan arzikin ma'adanan da Allah ya huwace wa Nijar ɗin. Daga jihar Tawa wakilinmu Isu Maman ya aiko mana da wannan rahoto. Wata cibiya ce mai sunan ITPI Nijar da ke sa ido ga ma'adanan kasar a ƙarƙashin fadar shugaban gwamnati ta kaddamar da wani rangadi a faɗin kasar domin faɗakar da al'umma yanayin da kasar ke ciki game da arzikinta na ma'adanai da suka hada da man fetur uranium zinari gawai da sauransu inda ta yada zango a jihar tawa kamar yadda malam illo yunus jami'in da ke kula da sashen dokoki na ma'adanan kasar ke cewa akwai wani tsari na duniya bisa kan haƙo ma'adanai da yanda ake tattalin abubuwan da suka samu daga cikin arzikin da aka samu to niger tana cikin wannan tahiya bayan an tattara wannan labarin ya kamata kuma a zo a sanar da jama'a menene ma'anar duka wannan labaru da aka tattara menene aka haƙo karkashin ƙasa uranium ne ko fetur ne ko zinariya ne ga abin da aka haƙo yaya ne aka yi aka kahita da su daga cikin ƙasa kuma menene ƙasa ta samu a 'yan shekarun baya bayan nan dai an samu wasu ƙungiyoyin fararen fula da suka mai da hankali sosai ga sanin wainar da ake toya tsakanin gwamnatin da abokan hulɗarta wajen kasuwancin ma'adanan musamman ma uranium ƙungiyar nan ta na daga cikinsu to ko za a iya sanin adadin karfen uranium da ƙasar ke fitar da shi da ma farashin shi malam Mamman Ciro Ma'aseni, mamba a kungiyar Tano Tab ya yi wa tashar DW karin bayani. Kamfanin wanda yake ɗiba uranium kin yake gai. Eh, in ka ɗauka a alif dubu biyu da ashirin abin da suka gai an hudda a Nijar ton dubu biyu ne da ɗari tara da 'yan kai amma su akasari yanzu su hudu zakashin ko ikonta ko shugaban ƙasa wancan gami ya ce ton dubu biyu ake ce a kyale amma ton dubu biyu ne da ɗari tara da 'yan kai aka hudda kuma wani alƙalin makana ai samun su cikin wannan rahoto wanda ƙungiyar ETA ta yi a akwai shi ciki amma su kaɗai kamfanin su da kansu suka san miliyan suka hudda kawan misali rabin kilogram kuɗaɗen shi sun hauhawa sun kai kawa euro hamsin da takwas wani abu wannan rahoto an yo shi ne a cikin wannan eh, jarida wadda ake cewa financial time ita ta ce kuɗaɗen iranium sun hauhawa sakamakon rikicin siyasa da ake yi a cikin niger babu shakka tun bayan da kasar ta niger ta samu 'yancin gashin kanta ake hako karfe na iranium sai dai babu wata alama da ke nuna jama'an kasar ta niger da ke zama zaman ta hudu a duniya wajen haƙar wannan makamashin sun gani a kas in shi ibrahim musa idi da ke magana da yayin kungiyoyin fararen fula na jihar tawa shekarun ga satin da sun ka wuce a nijar mun san da muna da abu wanda ake ce iranium amma wani in ka gwada mishi ma ka ce mishi ne iranium bai san shi ba na biyu duka shekarun ga satin ana ce mana kashi ɗaya ne ko kashi biyu ne ko kashi nawa ne na irana amma ba a gaya mana ba kashin nan nawa ne ke kama mu dai ba mu san uwanin shi ba kwarai kwa wannan yanayin juyin mulkin da aka yi a kasar ya bayyana a fili bukatar kasar ta Nijar ta yi tsaye-tsayen daka domin sarrafawa kanta da kanta wasu bukatoci kamar makamashin wutar lantarki a cewar Ciroma Aseni. A kasa wadda Allah ya arzuta ta da garin uranium abu na farko wanda ya kamata a gani a huddo wutar lantarki a gare shi tunda shi wannan kare eh, na uranium shine babban sanadari wanda duk duniya take amfani da shi ta sarrafa shi ta yi wutar lantarki. Yakin Ukraine da Rasha da ma yakin catar baka da ke tasowa tsakanin kasashen duniya ya bayyana mahimmancin karfen na uranium wanda kasar kasar ta Nijar ta mallaka inda a iya cewa kasashen duniya a yanzu sun karkato hankalinsu ga kasar. Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa jamhuriyar Nijar. Kwararar bakin haure daga kudu da hamadar Sahara zuwa nahiyar Turai na karuwa a kulli yaumin inda Tunusiya ta zama ƙasa ta baya-bayan nan da masu ƙaurar ke yin sansani. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyar tarayyar Turai AU ta yi alkawarin taimakawa domin dakile kwararar bakin hauren zuwa turai ta barauniyar hanya abdullahi tanko bala na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto norajin Lahabi ya jima yana kamun kifi a gabar kogin Sifax fiye da shekaru ashirin da suka gabata. Ya ce a wannan kakar al'amura sun sauya matuƙa saboda yadda suke ganin jiragen kwale-kwale makare da bakin haure da ke neman shiga turai. Ya ce a duk lokacin da suka lura da rashin kyawun yanayi masuntan kan gargaɗi bakin hauren da su koma amma ba kasafai suke sauraro ba. Ya ce mun sha samun gawakin mutane a cikin kogin musamman idan muka baza shingen kamun kifi suka makale a jiki. Idan muka ga haka sai mu kira dogarai masu tsaron iyakokin ruwa. A gaskiya ba za ka iya aiki a irin wannan yanayi ba. Abin yana da tada hankali matuka. Mutane ne kamar mu. Yawancin mutanen da suke kokarin ƙetare tekun Baharum domin zuwa Turai sukan tashi ne daga nan. Mutane fiye da dubu biyu aka tabbatar sun rasu a irin wannan hali. a wasu lokutan ma'aikatan hukuma sukan sha wahala wajen tattaro gawakin da ruwa ya kaɗo su gabar kogi a masu wannan yunkuri dubbai kan yi layi suna jiran samun damar hawa kwale-kwale